da. Ni ban san abin da ya faru ba ina zaune a gida kawai aka buga ma aka ce mu in fito ga mijina nan garanga na fito na tada yi zuba ko magana zai iya yi. Ku bi mu a sannu domin jin cikakkiyar rahoton amma kafin nan dan Allah idan yau ne zan na farko wannan tasha tamu mai albarka ku daure ku danna mana subscribe sannan ku danna mana alamar kararrawa domin samun sanarwa a lokacin da muka daura bidiyoyin mu ai kallo da sauraro lafiya. Can kuwa daga Kaduna garin gwamna wani tsoho ne ya sauka daga network bayan da 'yan sandan sarauniya suka karya masa kashin baya. Daga can Kaduna ga rahoton wakilin Magali Wadagali. hayaniyar jama'ar unguwar makarfar kenan a cikin garin gasa akan a yi musu adalci yayin da wasu 'yan sanda da ke caji ofis din nariya suka kada wani dattijo akan mashin ɗinsa a makarfar din a jiya bayan da suka ce ya kare dokar da gwamnati ta saka na hana hawan mashin a jihar da alama dai waɗannan 'yan sanda na sarauniya wato constabulary allurar statono garma domin wannan tsoho duk labaran da muka samu sun nuna cewa bayan sa ya karye bayan kuma fuskar sa da ta samu matsala yayin da muka isa inda wannan rikici ke faruwa mun iske dandazon jama'a yayin da mai ɗakin wannan bawan Allah ita ma muka iske cikin halin damuwa ga maganganun da take faɗa. Ni ban san abin da ya faru ba ina zauna a gida kawai aka buga ma aka ce in fito ga mijina nan garanga na fito na tada yi zuba ko magana bai iya yi. Haka shi ma aminin sa wanda abin ya faru a idan sa ya shaidawa filin inda ranka yadda abin ya faru. Sunana Ahmad Yawo ya taho da fasinja bayan shi wata mata tana da goro ya kawo kansu sai suka kama mar hannun mashin izu sai suka juya shi zai juya sai suka rike hannun mashin suka fisgo shi sai ya fada rami. Yadda gaske mazauna wannan unguwa shi ma ya buƙaci a yi masa adalci akan wannan al'amarin domin ana wuce makaɗi da rawa har ma da wuce gona da iri. Gwamnati da bakinta ta fito ta ce ba a ba wa 'yan sanda dama su kama mai wacin ba abin da muke so adalci gaskiya. Daga ƙarshe mun yi ƙoƙari don jin ta bakin hukumar 'yan sanda akan lamarin sai dai hakan mu bai cimma ruwa ba domin sau biyu shirin inda ranka a wannan yini yana halartar hedkwatar 'yan sandan jihar Kaduna don jin matsayinsu amma ba mu samo komai ba sai dai a biyo mu kafin nan don Allah idan yau ne zuwan ku na farko wannan tasha mu mai albarka ku daure ku danna mana subscribe sannan ku danna mana alamar kararrawa domin samun sanarwa a lokacin da muka ɗora bidiyo